assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau litinin biyu ga watan dulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhrij a hadithul bugya na abu abdurrahman adusuwi ismail muna akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana mana bayani dangane da fardiyyatu eh, zaka wa wujubiha hadithai da ayoyi da suka zo suka yi magana kan farlanci da kuma wajabcin zakka a inda bayan da mala ya karkare mana bayanai cikin alkur'ani da sunna sai kuma ya biyo baya da bayyana mana wasu daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke da alaƙa da zakkan da kuma wasu al'amara a tare a inda ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu kala daga abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce awwalu thalathatin yadkhuluna nar annabi ya ce farkon mutum uku ɗin nan su ne waɗanda za su fara shiga wuta farkon mutum uku ɗin to su ne waɗanda za su fara shiga wuta a ranar tashin alkiyama amirun musallatun shugaban da ya shugabanci mutane a dan dole shin juyin mulki ya yi ba sa son shi ba sa ƙaunan shi ya masa ƙarfa-ƙarfa ya zama shugabansu a bisa dole ko kuwa naɗa shi aka yi da ƙarfin tsiya alhali al'umma ba sa son shi ko zaɓe ne aka yi ya murɗe zaɓen al'umma to wannan al'amir al-musallat kenan sai ce wa zo tsauratin min malin da kuma wanda Allah maɗaukin sarki ya ma wadatan dukiya la yu'addi haƙƙallahi ta'ala min malihi ya zama bai ba da haƙƙin Allah maɗaukin sarki cikin wannan dukiya nashi ya zama marowaci bai fitar da zakka da sauran haƙƙoƙi da ke kan dukiyan shi bai damu ya fitar ba wa faƙirun fahurun da kuma talaka mai alfahari da cika baki da nuna isa to shi ma wannan ɗan wuta ne zai shiga wuta a ɗiban farko wannan hadisi na talatin kenan cikin wannan littafi malice rawahu ibn huzaima ibn huzaima ne fitar da wannan hadisi wa ibn hibban da kuma ibn hibban fi sahihaihima a cikin ingantattun littattafansu al'imam ibn huzaima da ya rubuta littafi ya sanya ma littafin shi suna sahih haka ibn hibban nashi littafin shi ma sahih ya sanya mashi sai dai babu daga cikin littattafan wanda ya anza sunan shi na sahih irin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim ina fatan mun gano wannan da kyau qultu malam akibo ya ce ni ko sai in ce isnaduhu layyunun isnadun wannan hadithi mai rauni ne idan aka ce isnadi layyin ne ko aka ce fulanun layyinul hadith abin da yake nufi yana da raunin da in yake ɓanta da ruwaya shi kadai to ba za a karba ba amma idan ya zama ya samu taba'a wani ya ruwaito irin abin da ya ruwaito to sai ya zama sahihun ligairihi ko hasanun bil majmu kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace yace layyin akhrajahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu biyu biyu da arba'in da tara a kitabu zakati babu zikiru idkhali mani zakatin nar a ƙarƙashin babin da ke bayani akan shigar da mutumin da yake ƙin ba da zakka wuta ma'a awa'ili mai yadkhulaha tare da farko-farkon gayyan da za su fara shigan wutan wabin hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadithi a lamba na dubu hudu da dari shida da hamsin da shida al'imamu hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak a lamba na dubu ɗaya da dari hudu da ishirin da tara fi zakati a littafin da ke bayani a kan zakka malam ya ce wa mudarul hadisi, hadisin da inda kai aka komo yana tikewa ne ala amir alokaili ga ɗaya daga cikin masu ruwaya amir al'ukaili wa huwa makabulun shi wannan amir alokaili makabul ne ma'ana ana karɓar ruwayan shi kama fit takarib kamar bayani yadda ya zo dalla-dalla a kan shi a cikin littafin at-taqribu tahzib wa ma'ana yuqbalu hadithuhu abin da yake nufi shine ana karɓan hadisin shi ai indal mutaba'a in aka samu wani ya ruwaito irin ruwayan da ya yi amma indal infirad amma in ya zama shi kaɗai ya ruwaito fala ta ƙomu bi riwayatihi hujja mala yace ba ka ba hujja da ruwayan shi ba za a ce kai tsaye ya zama da ifi ba cin da ba da ifi ne kai tsaye ba amma sai a ce layyinul hadith kun gano wannan da kyau ko ko a ce fi isnadihi lin Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma ana sa wannan daga cikin ajin hadisai masu rauni muddin dai bai samu mutaba'a ba yanzu abin da ya rage mana sai mu shiga duniya mu binciki shin wannan hadithi akwai wanda ya ruwaito irin shi wanda zai karfafi wannan ko mutumin kirki ana fahimtar wannan da kyau ko in akwai madalla kawai sai a karba in babu kuma sai a aji shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ce walam aqib ala mutabi'in lahu malam akibu ya ce duk binciken da na yi gaskiya ban samu malamin da cikin malamai ya kawo wata hanya da ta mara mu wannan hanya ta wannan malamin baya ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba ta inda aka zo da wata ruwaya daga gare shi tabbatacciyar ruwaya a daga wani wanda ta goyi bayan tashi Allah ya sa mu dace Malam ya ce wadda afahu mutul albani babban malamin hadisi mala albani ya raunata wannan hadisi kunga cin da ba da wanda ya mara mai baya dama an ce in ya samu mutaba'a ne zai zama karbabbe ko to in ba mutaba'a fa ya zama mai rauni Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine su yake cewa fi da ifil jami a cikin da ifil jami a lamba hadisi na dubu uku da dari bakwai da uku wa ƙala ga abin da albani ya ce da'ifun jiddan ya ce wannan hadisi ne mai rauni kwarai ina fatan mun gano wannan da kyau wakaza kala shu'aib wakaza kala sheikh shu'aib fi fi ala sahih ibn hibban haka shu'aib al-arnaut ya fadi a cikin da'i'a sahih na ibn hibban da yazo ta'liqi a mujalladi na goma shafi na 151 ya ce isnaduhu da'ifun amir al'uƙaili lam yarwi anhu ghairu ya hayabun abi kathirin ya ce shi wannan amir ɗan uƙaili bai da almajirin da ya ruwaya a wajen shi kaf sai yahaya haya ɗan abi kathirin walam yuwathiquhu ghairu muallif babu wanda ya ce mashi mutumin kirki in ba ibnu hibban ba wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi ya ce la ba a san shi ba wa abuhu la yu'rab mahaifin nashi ma ba a san shi ba qila ismuhu uquba wasu ce sunan mahaifin shi uquba wa qila abdullahi wasu ce abdullahi ba a san shi ba akwai jahala tattare da shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malam ya ci gaba da bayani cewa qala al muallifu rahimahullah kina wannan hadisi da ifi ne ba za a kaba hujja da shi ba gaba ɗaya sai a ɗauke shi a yar to amma shin za a shiga duniyan nemo ma waɗannan mutum uku kafan da za a sa su a wuta eh wanda yake da haka sai ya je yi misali a ciko akwai wasu ruwayoyi da suka zuwa kan haka inda akwai ruwayoyin da mala ya ishara zuwa gare su amma cin da babu to ba mu sani ba amma duk mutumin da ya zama bai cire zakka ya kafirta da ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda guda biyar haka ne magana akan talaka mai girman kai ko ba ce shi ɗan wuta ba ne ko mai kuɗi ne zama mai girman kai annabi ya ce alkibir ya ure da'i in ji Allah ce duk wanda ya sa girman kai a kan shi Allah ya alkawarin su ya kona shi muna fahimtar wannan da kyau ko to kuma duk wanda ya jagoranci al'umma suna kin shi ƙarara annabi ya ce wannan ɗan wuta ne Allah ya sa mu dace an hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man atahu Allahu malan mutumin da duk Allah maɗaukin sarki ya baiwa dukiya falam yu'addi zakatahu sai bai fitar da zakan dukiyar muthila lahu yawmal qiyama a ran tashin alkiyama za a ɗar mai da wannan dukiya tashi ta zama shuja'an akara macijiya babba mun gano wannan da kyau ko ita wannan shuja wata irin macijiya ce ta sahara mun gano wannan da kyau ko muguwar macijiya ce za a ga in tana tafiya haka take tafiya a cikin sahara kamar iska na kaɗa ganye haka take in ta sari mutum nan take za ga gashin jikin shi na zuba saboda bala'in dafi sannan kanta fari ne kawal don maciji idan dafi ya dafi a kan jikin shi kan shi na komawa fari ne ina fatan mun gano wannan da kyau sannan sai ce lahu zabiba tani yana da wani layi baki haka a kan shi a saman idon shi duk macijin da ke da wannan to masifaffan maciji ne mai bala'in dafin da in ya tsara sai dai mutuwa to a ranar kiyama wanda yake hana zakka haka za a musalta mai wannan dukiyan nashi ta zan irin wannan shirgigin mugun bakin maciji ya ɗauwe ƙuhu yau malkiyama annabi ya ce zai nannaɗe mai hana zakka a ranar tashin alkiyama sun mai ya a hudu bilihi da maihi sai ya kama haɓan shi macijin ya damƙi haɓan mutumin gam in ya kama sai ya zazzage dafin da ke jikin shi gaba ɗaya a cikin shi thumma ya ƙolo sannan sai ya ce wa shi wannan mahanin zakkan ana maluka ni ne dukiyanka ana kanzuka ni ne taskanka wanda ka ɓoye sun tala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai karanta ayan alkur'ani mai cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi waɗanda ke rowan abin da Allah madaukin sarki ya ba su na falalan shi zaci huwa khairan lahum wannan rowa da suke alheri ne gare su bal huwa sharrun lahum wannan sharri ne gare su sai tsawwakuna ma bakhilu bihi yawmal za a nannaɗe su a yi masa azaba da abin da suka yi rowa da shi a ranar tashin alkiyama wannan hadisi na 31 kenan cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na bugyatu na bugyatul muslimina wa kifayatul wa'idina wal mutta'izin akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi wa muslim wa tirmidhi wan nasa'i waɗannan manyan limaman musulunci guda hudu sune suka ruwaito wannan hadisi qultu malam akibo ya ce ni ko sai na ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce malam ya ce akhrajahu al-bukhari al bukhari fitar da wannan hadisi a lamba na 4565 fi tafsir babun ولا يحسبن na bima a ta الله min fadlihi huwa khairan lahum wannan shine babin da al'imamul bukhari ya bude ya fassara wannan aya kuma ya kawo wannan hadisi a ciki muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 987 fi zakati babu ithnu mani zaka al'imamin nasa'i a mujalladi na biyar shafi na talatin da takwas fi zakati babu mani'i babu mani'i zakati malihi min hadith abi hurairata radiyallahu anhu wallafz lil bukhari wan nasa'i yace wannan lafazin hadisin na al-imam bukhari da nasa'i ne wa akhrajahu at-tirmidhi al-imam ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu uku da sha biyu في التفسير باب من سورة آل إمران وكذا ابن ماجه haka Ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1784 fi zakati babu ma a fi mani zaka min hadisi abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu wannan shine takhrijin hadithin da malam yayi hadisi ne ingantace ko babu hadisin da ya bayanin wa'idi azaba na mutumin da ya hana zakkan dukiyan shi sai wannan to ya isa mutum ya makan shi fada ya koma ya ci gaba da fitar da zakkan dukiyar shi kamar yadda Allah madaukin sarki ya farlanta mishi Allah ya sa mu dace قال المصنف رحمه الله فردية صوم رمضان bayan da malai ya karkare bayani dangane da al'amarin zakka sai kuma ya komo zai bayani dangane da farlancin azumin watan Ramadan. Kamar yadda muka sani azumin watan Ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan addinin Musulunci guda biyar. Allah ta'ala, Allah maɗaukin sarki ya ce, Ya Halladina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattakun. Allah maɗaukin sarki ya ce, Ya ku masu imani, an wajabta azumi a kanku Kama yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo kafin ku tabbas in kun bi umarnin Allah maɗaukin sarki wajen kiyaye wannan doka za ku zama masu takawa ayyaman ma'adudat Allah maɗaukin sarki ce azumin nan dai wasu kwanuka ne kididdigaggo faman kana minkum maridan duk wanda ya zambe da lafiya daga cikinku au ala safarin ko yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar da wannan ya samu ya aje azumin shi ya rama a wasu kwanukan da za su biyo baya wannan ita ce aya ta 183 da 184 a cikin suratul baqara wa qala Allah ta'ala haka Allah madaukin sarki ya ce faman shahida minkum ash-shahara falyasum duk mutumin da ya halarci watan Ramadan ma'ana ya rayu Allah madaukin sarki kai shi watan Ramadan to lallai ya azinci wannan wata na Ramadana Allah madaukin sarki ya sa mu dace aya ta 185 a cikin suratul baqara وقال رسول الله صلى الله wa sallama وسلم allah tsira da من Allah su tabbata gare shi ya ce. inna Allah tabaraka wa ta'ala farada siyama ramadana alaikum Allah madaukin sarki ya farlanta azumin watan ramadana a kanku wasannatu lakum ƙiyamahu, annabi yace ni kuma na sunnanta muku tsayuwan shi sallan ashan ko tarawihi qiyamul layli ko tahajjudi Kamar samahu duk wanda ya azumci watan ramadan wa kuma ya sallan dare a cikin shi imanan wahtisaban yana mai imani da Allah da neman lada kharaja min dhunubihi wannan zai fita daga zunuban shi kaf ka yaumi waladadhu ummuhu zai koma kaman yinin da mahaifiyan shi ta haife shi ma'ana ba zunubi tare da shi ko kwaya ɗaya Allah zai gafarta mai zunuban shi duka duk wanda ya azumi watan Ramadan kuma ya sallan ashan imanin wahti sabon ku ji ka'ida yana mai yadda da Allah ne ya sa dokan sannan yana mai neman lada da yardan Allah to za a gafarta mai zunuban shi duka za abin ta kai ce sai mutum ya zo sai a azumi eh, da shi amma wajen ashen sai ya ƙi kaga babu imanin babu ihtisaban kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko in ka yarda da Allah ne ya ce ai wancan to kuma shi ya ce ai wannan me yasa kai wannan ba kai wannan ba kuma sai ka je ka samu wanda ba sa yi din nan ko ba fa su da wani dalilin da yasa ba sa yi dan in anan ne ana zuwa can kawai sai ka ga kawai sai ga mutane sun tsaye a can suna ta hira har a zuwa gama sallah sai kuma su ci gaba da mu'amala da mutane sun ƙi yin sallah sun ƙi yin komi mutum ya ɓata mu kanshi lokaci a banzan bazara abin da ya kamace shi ya ƙi saboda son zuciya kawai malam Allah maraukin sarki ya samu dace wai da mutum ya ƙi yin sallan ashan ko ta hajjit a ramadan wai ba an gama ramadan ɗin ba ina kasa gano wannan wauta da ke damun mutane ba a yi an gama ba da misali shi wani da wanci da ba su shiga cikin sallan ba wai don Allah ba a yi ba to kawai kowa ya makan shi fada al'amarin addini ko kayi ko baka yi ba za a yi kuna fahimtar wannan ko kayi ko baka yi ba ana sallama sallah sai ka ce an harba mutane famalahum an tadhkiratu mu'ridin ka annahum humurun mustanfira farrad min qaswara haka ana ta kokowa ana sa a fitar masallaci kuma abin da ke ci shaɗan makiri ne yana sa mutum ya fita ya kai can ko kuma zai tsaya cirko cirko ya rasa ina za shi kuma bai da imanin zai ce kai koma ibada ake dan ka sa'a ba zai yi ba kawai sai zuciya sai ta ja shi ya gamsu kare sallan sai tafi to waye ma asara wannan lokacin har abada ba zai dawo ba ya riga ya wuce an yi asaran shi Allah ya tsare mana imaninmu hadisi na 32 cikin jerin giyan hadisan buguya rawahu ahmad ahmad ne ya ruwaito wannan hadisi wannan sa'i da al'imamun nasa'i qultu isnaduhu layyinun mala yace wannan isnadi shi ma mai rauni ne layyin kun gane wannan yanzu kenan ko da da baka san wannan hukunci ba da aka yi a hadisin can na baya aka zo nan ka ƙara ilimi in aka ce isnaduhu lin ko fihi lin ko fulanun layyinul hadith ka san me yake nufi wa huwa sahihul li shawahidihi mali ce amma wannan ya inganta an hada waɗanda suka rako shi suka mara mai baya suka yi mai shaida haka shi ko wancan da muka karanta a bai da waɗannan bai da mutaba'a wannan kuma yana da shi shi yasa sai zama sahihi li shawahidihi kuna fahimtar wannan da kyau ko akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1660 wannan sa’i da al’imamun na sa’i a majalladi na hudu shafi na 158 fisiyami a littafin da ke bayani kan azumi babu thawabi man ramadana wa samahu imanan wa min tariqin nazar bunu shaiban an abi salama bunu abdurrahman an abihi abdurrahman bunu aufin marfu'an wannan nadaru haza kalal habizu fihi fihi shi nazar ɗin nan ibn hajarin ya faɗi dangane da shi ya ce layyinul hadith mutum ne mai ɗan rauni haka cikin al'amarin hadisi wa ƙala bunu ma'inin ibn ma'in ya ce laisa hadithu bi shay'in ya ce hadisin shi ba wani abu ba ne. ya kawo hadisi kawai zai ce laisa bi shay'in ba za a karɓa in ba in shi kaɗai ya ruwaito wa ƙala al-bukhari fi tarihil kabir al-imam bukhari ya faɗi a cikin tarihul kabir yace lamya yasih hadithahu hadisin shi bai inganta ba wa qad khalafa an-nadhar az ya saɓa ma zuhuri wa yahya ibn sa'id al-ansari da yahya dan sa'id al-ansari wa yahya ibn abi yahya da yahya dan abi yahya waɗannan duk masu ruwayan hadisan muwaɗa ne ma'ana abin da suka ruwaito daban shi sai ya ruwaito abin da ya saba masu kaga kenan in bai inda bai samu ta ba ba hadisin shi ya zama munkari kenan mai rauni ya saba ma wanda suka fi shi kirki kuna ina fatan mun gano wannan da kyau domin in mutumin kirki ne ya saba ma waɗanda suka fi shi kirki sai nashi ya zama shas amma shi mai rauni ne ya saba masu zuhuri si ya haya ɗan sa'id al'ansari si ya haya ɗan ya haya allaisi kuna fahimtar wannan da kyau ko to hadisin shi sai zama munkari to amma kasantuwan shawahid shi ce ci hadisin daga rauni Allah ya tsare mana imaninmu bale ce faqada rawayahu an abi salama bin abdurrahman an abi huraira dukkanin su fa malamin sa ɗaya ne shine abi salama ta dan abdurrahman shi kuma daga abu huraira sai ce wa ruwatuhum as-sahhu mala yace waɗanda suka ruwaito hadisan ta wancan hanyar su ne mafiya inganci ina fatan mun gano wannan da kyau shi kuma nashi ruwayin na ɗauke da matsala wanda za mu ji ta ƙalan nasa'iyu inda zikira hadithin nadaru haza al'imamun nasa'i da ya zo ya ambaci hadisin nadar ɗinnan da muka karanta ƙala sai ce haza khata wannan kuskure ne wasawab abu salama an abi huraira wasaha li hadisi min tariqi dhuhri wa sahal hadithu hadisin ya inganta min tariqi zuhuri wa yahya bun abi salama an abi hurera bi lafzin ga lafazin da ya inganta man sama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya azumin watan ramadana yana mai imani da Allah da neman lada gofera lahu ma kaddama min zambihi za a gafarta mai duk zunubin shi da ya gabata kun gano wannan da kyau ku kun ji asalin yadda ya saba masu wannan shine ruwayan waɗancan shi kuma nashi ruwayan sai yake cewa kharaja min dhunubihi ka yawmi waladadhu ummuhu kusan ma'anan ɗaya ne amma cin da lafazin bai ɗaya ba inda aka samu matsala kenan wancan sai ya zama hasanul ligairihi kenan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan ruwaya mala ya ce akhrajahu al-bukhari al bukhari ne fitar da shi a lamba na takwas fil iman babu saumin ramadan ihtisaban min al iman karkashin babin da ke bayani akan duk wanda ya azumin ramadan yana mai neman lada wannan yana daga cikin imani muslim ya fitar da hadisin a lamba na ɗari bakwai da goma an abi hurairata radiyallahu anhu marfu'a Allah madaukin sarki ya samu dace قال المصنف رحمه الله marubucin littafin nan Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala. Mallam ya da قول zur, mutumin da duk bai daina ƙarya wal amala bihi da aiki da ƙarya ba yana azumi yana ƙarya ko yana hukunci da ƙarya falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu ba ruwan Allah da daina cin abincin shi da daina shan abin shan shi da yake ma'ana yana shan kishin banza da wofi da ninyo da yunwan iska Allah bai karban abin da yake hadisin 33 a cikin jeren giyan hadisan bugiya akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi wa tirmidhi wa abu dauda wan nasa'i qultu mala akibo yace hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1903 fi sawmi babu mallam da qawla zur wal amala bihi fi sawmi Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 707 fi sawmi babu ma ja fi tashdidi fil ghiba lis-sa'imi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan tsananin uƙuban wanda yake azumi kuma yana gulma wa abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2362 fi saumi babul gibati lis-sa'imi karkashin babin da ke bayani akan mai azumi yana azumi kuma yana hadawa da gulma wan nasa'i fil fil kubra al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a sunan al-kubra a mujalladi na biyu shafi na 238 fi siyam babu ma yunha anhu sa'imu min qawli zur wal giba ƙarƙashin babin da ke bayani akan an hana mai azumi ƙarya da kuma yin gulma wa ibnu maja ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1689 fi siyami babu maja a filgifati babin da ke bayani akan filgibati gibati don gani da giba warrafati da maganganun batsa da kalmomin banza da shewa lissa'imi daga mutumin da yake azumi mai hukuncin waɗannan abubuwa da mutum zai zauna yana yin su waɗanda suka saba ma ka'idan shari'a to malai ka wannan hadisi ya bayyana shari'a ta hana Allah maɗaukin sarki ya tsaye mana imanin mu Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum